Siffa ta goma Kwarjini da cika ido Ana so shugaba ya zama mai kwarjini yadda azzalumai za su ji tsoronsa kada ya zama da lalabuwa ta yadda kowa zai raina shi. Annabi Sulaiman alaihi salam ya sa aljanu aiki mai wahala amma saboda yadda suke tsananin jin tsoronsa ge ba su iya yi har sai da ya mutu da lokaci mai tsawo gara ta cinye sandarsa ya faɗi sannan suka farga suka yi fatan ina ma da sun san gaibu idan mutane suka fahimci shugaba ba zai iya hukunta su ba kowa zai yi abin da ya ga dama wannan ya sa manyan laifuka suka yawaita cikin al'ummarmu garkuwa da mutane sata zamba cikin aminci da sauransu sayyadi umar ya sanya wani alkali sai ya ga bashi da kwarjini sai ya ce zan cire abu maryam zan sanya mutumin da in fajiri ya ganshi sai ya ji tsoro annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce da abu zarrin tabbas ina ganin ka mai rauni kada ka shugabanci koda mutum biyu ne idan shugaba ya zama macijin tsumma beraye za su yawaita maha'inta za su ci karansu ba babbaka malamai suna cewa in za ka tafi yaƙi aka samu mutumin kirki da lalabuwa da kuma mutumin banza musulmi masanin dabarun yaƙi mai kwarjini to shi za a gabatar akan bawan Allah managarci da lalabuwa idan shugaba yana rayuwa wajen mutane da suke kimanta mutum saboda suturar da yake sanyawa yana da kyau shugaba ya kula da wannan Muawiya dan Abu Sufyan radiyallahu anhu gwamna ne daga cikin gwamnoni a lokacin halifancin Umar radiyallahu anhu a Kufa. Ya zo ziyara Madina cikin sutura da runduna ta alfarma da banƙaye. Sai Umar ya tsawatar masa saboda kayan alatu da ya gani. Sai Muawiya ya ce masa, "Ai yanayin mutanen da muke mulka, sai da haka."